This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC, tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokaci. Bayan kun gama jin labaran duniya kamar kowace rana Alhamis za mu gabatar da rigakafi tambarin lafiya da sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridun ƙasar Ghana suka mai da hankali a kai. Akwai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu mu kuka bayyana. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. wasu masu harin kunar bakin wake sun kai hari a birnin damatura arewa maso gabashin najeriya suka kashe akalla mutane goma sha biyar hukumar bada taimakon gaggawa da ake cewa nema a takaice ta ce 'yan kunar bakin wake guda uku ne suka ta da bama-baman a cikin garin damaturu da ke jihar yobe shaidun gani da ido sun tabbatar da cewa ɗaya daga cikin harin sassafen ya tashi ne a kusa da wani masallaci makare da jama'a suna sallah wani bam ɗin kuma ya sake tashi a wasu rukunin gidaje da ake ginawa mutane da dama aka kwasa zuwa asibiti bisa raunin da suka samu ba dai wanda ya dau alhakin kai harin amma a baya mayakan boko haram sun sha kai hare-hare a yankin a ranar lahadin da ta gabata ma kungiyar ta dauki alhakin kai harin da aka yi a abuja babban birnin tarayyar najeriya har mutane goma sha biyar suka mutu Shugaban addinin ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya haramta tattaunawa kai tsaye tsakanin ƙasarsa da Amurka bisa abin da ya bayyana a zaman illolin da ba za su kirgu ba ga muradin Iran. Ya faɗi haka ne ga manyan kwamandojin juyin juya halin ƙasar a jiya Laraba a birnin Tehran. Duk da yake ya goyi bayan yarjejeniyar da aka kulla da wato kulla ta shirin nukiliyar ƙasarsa bai fito fili ya goyi bayan yarjejeniyar ba. yarjejeniyar da kasashen amurka da jamus da faransa da birtaniya da kuma china suka kulla da kuma ta daidaita kai ruwa rana da aka fi shekaru goma ana yi 'yan ra'ayin riƙau sun zargi gwamnatin shugaban iran ɗin hassan rouhani da neman ƙulla ƙawance da amurka su kansu wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar masu zafin ra'ayi sun yi barazanar tsige ministan harkokin wajen iran ɗin Mohammed Javad Zarif sakamakon yin hannun da yi da shugaba Obama a birnin New York. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gargaɗi Yahudawa da su zauna cikin tsananin lura game da wasu harin ta'addanci da rigingimu. ya faɗi haka ne a jiya laraba bayan wasu falasɗinawa sun kai hare-hare da wukake ga yahudawa ya ce fararen hula na kan gaba wajen yaƙi da ta'addanci dole za a zauna cikin lura a ziyararsa da ya kai ga rundunar 'yan sandan kasar ya jaddada wannan sannan kuma ya soke ziyarar da ya niyya zuwa jamus a yau alhamis don fuskantar bullar hare-haren falastina akan yahudawan isra'ila a jiya dai laraba ne wata bafalistiniya ta soki wani dan isra'ila da wuka wanda daga baya ya harbe ta tare da ji mata rauni wanda kuma aka a cikin garin ne na jerusalem harin ya biyo bayan sa'o'i bayan isra'ila ta sassauta dokar tsananin da ta saka na tsaro a cikin garin na tsohon birnin na jerusalem akan kan Jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar yamar Ali abdulla sale da ƙungiyar huti a ƙasar sun amince da tayin Majalisar Ɗinkin Duniya na tsara shirin samun zaman lafiya da zai kawo ƙarshen tashin hankalin da ake ta zubar da jini a ƙasar. Dukkanin ɓangarorin masu nasaba da juna sun ce a jiya Laraba sun sanar da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban ki game da buƙatar zaman tattaunawar sulhu da juna. dukkansu 'yan kungiyar ta Hutu da jam'iyyar Sale ta General People's Congress sun aika wasiƙunsu ga sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya da shirin shiga sulhun tare da cewa sun ƙudura ya ƙaddamar da shirin samun zaman lafiya mai matakai bakwai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar a taron da aka yi a Oman a watan da ya wuce. Shugaban kasar Yamal abdurrabu Mansur Hadi ya dage a kan cewa sai mayakan 'yan Huti sun fice daga yankin da suka kwace tun fiye da shekara daya kafin gwamnatin sa ta yi zaman tattaunawar sulhun na Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaban Amurka Barack Obama ya nemi afuwar kungiyar aikin agajin nan ta Doctors Without Borders game da harin bam ɗin Amurka har ya fada akan wani asibiti a kundus da ke Afghanistan. sannan ya halaka mutane 22 a ƙarshen makon da ya gabata kakakin fadar white house josh ernest ya ce mr obama ya buga wa shugabar kungiyar taimakon ta likitoci john liu ya ba ta haƙuri tare da yin ta'aziyya obama ya yi kira ga shugaban afghanistan ashraf ghani da ya bayyana ta'aziyyarsa game da rasar rayukan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba da aka yi a wannan hari ta sama kamar yadda josh ya bayyana ƙungiyar ta doctors without borders da akan kira da msf a faransanci ta buƙaci a yi bincike bisa ka'idar yarjejeniyar geneva labaran duniya kenan kuka gama je. An jima kaɗan za mu gabatar muku da rigakafi tambarin lafiya, to amma a halin yanzu a shakata da wannan waƙa ta mata tukunna. minene duniya minene dadihin duniya minene duniya minene dadihin duniya shata mu ba mu sani ba shata kumshi shi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata sune ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida balle an ce mai gida tayya ma sake waha muke isai doro muke isai kwambo muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Haka ne, yanzu kuma sai a gyara zama a yayin da zan gabatar da shirinmu na rigakafi tambarin lafiya. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Nasiru Yakubu birnin Yaro gare ka. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. Samun nasarar da Najeriya ta yi wajen yaƙi da cutar shan inna ba wai yana nufin an dakatar da rigakafin cutar shan inna ne da na sauran cututtukan da ke hallaka ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara biyar ba. Malam Hamza Ibrahim Ikara, ban jami'in hulɗa da jama'a ne a hukumar lafiya matakin farko a jihar Kaduna, shi ya shaida mana haka a wani tattaunawa da shirin rigakafi tambarin lafiya ya yi da shi. To alhamdulahi na farko dai muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya domin wannan nasarori da aka samu ba ga jihar kaduna ba ko ga najeriya a'a nasara ce ga kasashen afirka ga baki daya domin najeriya ita ce uwa uba a afirka domin dimbin al'umma yawan al'umma da allah ya hori mu wannan kasa tamu to wannan ba karamin nasara ba ne ganin cewa irin kokarin da gwamnatin tarayya gwamnatin jihohi masu faɗa aji shauran al'umma wajen ganin cewa an tabbatar da wannan rigakafi da ake kuma yaran mu sun tsira daga wannan mugu cuta ta sha'ina to wannan gaskiya ba karamin nasara bane ne wani dan mara yanzu kuka daura. Kamar yadda kuka sani ganin cewa an cire Najeriya daga cikin kasashe wanda suke da tsananin wannan cuta sakamakon mun kwashe shekara guda babu wani yaro tilo kwaya ɗaya da kamar da wannan cuta yasa aka cire wannan Najeriya amma ba yana nufin cewa an daina rigakafin kawar da cutar shan inna bane a'a yanzu ne ma aski ya zo gaban goshi an ci yafi zafi tunda muna gab da mu gama kwata-kwata yanzu za mu ƙara ƙarfin gwiwa ne mu da sauran al'umma mu tabbatar cewa wannan nasarar da aka samu ta tabbata saboda ka za mu ci gaba da ake rigakafi don a tabbatar cewa lallai yaran mu su samu cikakkiyar kariyar da ya kamata samu daga nan zuwa shekara biyu masu zuwa wato 24 eh, ga watan yuli na shekara ta 2017 daga lokacin ne ma za a ba najeriya najeriya satifike da cewa kwata-kwata mun fita daga wannan yanayi na wannan cuta wani sabon tsare-tsare ne da wannan hukuma ta lafiya matakin farko ta shirya ko kuwa irin tsarin baya ne aka ɗauka to ba wani mataki ba aka na sabo da ban a za dai a ƙara ƙarfin guwa ne akan aikin da ake tare da jawo hankalin al'umma cewa kada a sake duk lokacin da aka zo ana buki to shan takiyo ake ganin cewa mun samu nasara to kada a watsar da abubuwan a'a a daure a ci gaba da wannan rigakafi da muke yaran mu kuma kanana daga haihuwa zuwa shekara biyar a taimaka a ciga da kai su kananan asibitoci domin karɓar rigakafin yau da kullum da aka saba yi. Sauran cututtuka da suke hallaka kananan yara su kuma wasu irin kallo kuke masu kuma wasu matakai kuka ɗauka. To a halin yanzu in mutane ba su manta ba musamman iyayenmu iyayenmu mata sun san cewa 'yan watannin ba da suka je mun ɗan samu rahoton bullar cutar kyanda eh, ko bakon dauro kamar yadda aka fi sani a wasu wuraren to wannan yasa gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar kaduna yasa muna nan muna ta shirye-shirye muna mun fara mahorar da ma'aikatanmu ana tsare-tsare da yawan ƙididdigar yaran da ya kamata a masa rigakafin kawar da cutar kyanda ko bakon dauro wanda za mu fara in allah ya so yadda daga ranar ɗaya zuwa 25 ga watan nuwamba nan mai zuwa in Allah so duka yara daga wata tara zuwa shekara biyar in Allah so ya da muna saurayi za a musu wannan daga kafi akwai haɗin gwiwa da kuke da shi da wasu jihohi wajen kokarin kawar da cututtukan nan na cutar shan inna cutar kyanda da kuma sauransu wani hali kuke ciki wajen gudanar da wayannan rigakafi to kamar yadda duk lokacin za mu gudanar da ayyukan mu ba ma aiki mu kaɗai aiki ne da ya shafi al'umma saboda haka muna gayyato duk masu ruwa da tsaki akan harkokin kiwon lafiya mu zauna mu tattauna tare saboda aka misali a nan jihar Kaduna muna makotaka da jihar Kano da jihar Katsina har ma a wani bangaren wajen birnin gwari da jihar zamfara to kaga duk waɗannan wasu wurare ne duk lokacin zamu gudanar da aikin muka gayyato yan uwanmu abokanmu ma'aikatan kiwon lafiya na waɗannan jihohin tare da iyayen ƙasa iyayen al'umma mu zauna tare da su mu gayyada za zamu gudanar da kafi akan waɗannan iyakokin da ya kasance ba wani al'umma da aka tsallake su masu lura da tsakin nan su wane ne yanzu wanda kuka fi samun goyon bayansu da kuma su wajen aiwatar da rigakafi to in an ce masu wada zaki na farko dai akwai iyamu iyan ƙasa wato sarakuna akwai malamanmu na bangaren addinin musulunci da na krista akwai kungiyoyin matasa da kuma kungiyoyin mata waɗannan su ne suke da suke da hudda kai tsaye da ƙananan yara da muke hudda tare su wani kira kake ga al'umma ganin cewa kada a shan ke don an ce an samu fita daga cikin wannan matsalar cutar shan ina wajen samun ƙarin nasarar aiwatar da lurar rigakafi na sauran cututtuka masu kashe ƙananan yara da kuma ta ita cutar shan To wannan shi yasa dole mu ta shi ma mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam A ah, Nasiru Ahmed Rufai tare da gwamnati domin irin kokarin da suke musamman a duk wanda ke jin abubuwan da ake gudanarwa a yadda a dauko ah, gyare-gyare ko kuma himma akan harkokin kiwon lafiya a nan jihar Kaduna. Domin a ah, nan hukumar mu ta lafiya matakin farko jihar Kaduna ya sama an kusa kamar an ba mu kusan gashin kanmu domin dukkanin ƙananan ƙananan asibitoci da suke ƙananan eh, hukumomi 23 da ke wannan jiha an dawo da su karkashin wannan hukuma domin mene a samu yadda za a gudanar da aiki kai tsaye ba tare da matsaloli ba wannan ba karamin nasara ba bane kuma nan mana gwamnati godiya kwarai da gaske ina iyaye za su kai ƴaƴansu alluran rigakafin cutar kyanda nan da kuka za ku fara to a kowane muna da mazaɓin kansiloli guda 255 a jihar kaduna to kowanne mazaɓin kansila akalla mun ware musu tim tim guda biyar wanda za su yi aiki na kwana biyar a dukkanin waɗannan mazaɓu 255 da suke wannan jihar kaduna saboda haka iyayenmu za su kai yaran su waɗannan wurare tare da sauran asibitocinmu da ake gudanar da ba da maguna a dukkanin wannan mazaɓu guda 255 idan ba su ga masu allurar rigakafi ba me ya kamata su to a mun ba da lambobin ya da duk lokacin da aka ke gudanar da wani aikin an samu matsala ba ko kuma ba a gansu ba ko kuma wani abu ya faru da za a kira waɗannan lambobin waya kai tsaye domin neman taimako na cikin gaggawa misali akwai sifili takwas sifili uku biyar takwas bakwai ɗaya shida shida biyu wannan suna cikin lambobin da muka ba duk wanda ke da wani korafi ko wani abu da aka ni ba gane ba za a iya kira. Wannan shiri na rigakafi tambarin lafiya yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nasiru ci gaba. Ita ma wakiliyarmu Halimatu Abdullahi da ke dutsen jihar Jigawa ta samu tattaunawa ne da ƙwararru akan harkar kiwon lafiya. Rigakafin yau da kullum wasu hanyoyi ne da ake bi domin ganin an ba da kariya ga jarirai domin wata kulawa ta musamman a gare su. Dubi da yadda galibi yara ƙanana musamman ma jariran sun fi saurin kamuwa da cututtuka sakamakon rauni da suke da shi na garkuwar jiki. To ko a ƙa'idance daga wani lokaci ake fara baiwa yara ran waɗannan alluran rigakafi? Malama Zainab Bello shugaba ce a sashen da ke lura da alluran rigakafin yau da kullum ta babban asibiti da ke birnin Dutse a jihar Jigawa. ta yi ƙarin bayani. A ƙa'ida dai daga ran da aka haifi yaro zuwa har kai wata tara ake yi amma mafi muhimmanci mun fi so daga ranar da aka haifi yaro zuwa kwanaki sha hudu na farkon haihuwa mm. saboda akwai allurar da idan aka wuce sha hudu ba za a yi ba ita ce ta rigakafin ciwon hanta amma sauran ana yin su ne har zuwa wata tara bayan ta ciwon hantar zuwa wata tara din da wace da wace ce akwai rigakafin ciwon hanta ita ce ta farko akwai bcg mm. tare ake yin su na akwai fentawa to ake yi su kuma sau uku idan aka yi misali yau uwa za ta kawo ɗanta za a yi mata ta biyu sati hudu sannan za mu sake ba ta sati hudu ta dawo ayi a ta uku a ta uku kuma sai yaro ya wata tara a ita wannan ta uku a guda biyu ake yin ita ma akwai wacce ake kira ipv ita sai yaro ya yi sati goma sha hudu ake yin ta ita ake hadawa da wannan penta ta uku pentavalent ta uku a jerin su wa'annan guda uku da ake yin su sati hurhudu a jere to a ta karshen ta uku da ita ake yin wannan da ake kira ipv polio ce injectable polio allurar ce ta polio eh ta allura maimakon ta digawa eh. ita kuma sau daya ake yi wa yaro dan ya kai sati goma sha shida bayan ya kai wannan sati goma sha shida sai a ba da wannan tazara eh. ta watanni shi kuma sai ya kai wata tara in Allah ya kai mu muna gaya wa iyaye to yau kun gama allurai jerin waɗannan allurai guda hudu sannan kuma sai yaro ya yi wata tara sai uwa ta kawo shi idan yaro ya yi wata tara allurai biyu ake yi ana yin ita ta kyanda sannan ana yin ta mashashara da ake cewa yellow Na'a, na a hada ake yin su tare sannan kuma ana ɗigawa yara ɗigon vitamin a yawwa saboda matsalar dindimi na yara tun daga ƙuruciya to matan fulani da suke a riga ko kuma waɗanda fulanin da suke yawo su kuma yaya kuke yi musu wurin yin rigakafin ito akwai ƙananan asibitocinmu da suke cikin karkara eh, a kowace karkara a yanzu da yake lokaci ne an kasa kashi-kashi a ce ward-ward to a kowane ward akwai ƙananan asibitoci kuma akwai ma'aikata kuma akwai wa'annan allurai saboda haka idan har tahowa ma suke wa'anda suke da ra'ayi ko suka san ana yi tunda yanzu rediyo kafafen yada labarai sun cika duniya dama iyayen fulani da can ma an san su da yawo da rediyo a daji <laughs> to bare yanzu su na cikin ƙauyuka suna fitar da ranaku ne tunda ba sa da yawa kamar nan kowa zuwa ake na birni na ƙauye har makotan mu ma rigakafi dai ya fi magani halimata abdullahi sashin hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya Abin da ya sawaka kenan a yau, a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin muna gayyata ku a makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Ba ta illa kunji ko ba ta cuta ko kaɗan. cutar ba kuwa. Iyaye ku tsaya ku ji, gwamnati na kira tana faɗakar da ku. Allurar kuma shankin na ai, allurar polio. Bata da illa ko kaɗan. Allah ya ji kan ɗan maraya. To kafin mu gabatar da kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bayyana, Baba Yakubu Makeri zai gabatar mana da sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridun Ghana suka mai da hankali a kai. nan fara shirin jaridu ne da jaridar telegraphic wacce ta nan labarai mai cewar an mace sunan wani dan gana a cikin batu na tuhuma da ake yi wa tsohuwar ministan man fetur ta kasar najeriya na cin hanci da rashawa da kuma hada-hadan kuɗi ta barauniyar hanya da ake kiranta alison madokwe jaridar daily graphic ta ci gaba da cewa mr kevin ochre dan asalin kasar ghana ne hukumar bincike ta kasar burtaniya ta bashi gayyata don ya zo ya taimaka wurin bincike da ake yi na wannan tuhuma da ake yi wa tsohuwar ministan najeriya wacce aka kama ta a ranar juma'a da ta gabata jaridar ta ce mr kevin ochre da asalin ghana yana cikin mutane guda uku da ake neman su don su ba da shaidar akan wannan batun har yau dai a wani bangare na jaridar daily graphic jaridar ta rawaito jawabi da shugaban kasa john ramani muhammad yake yi da yake tabbatar da cewar za a gurfanar da alkalai gaban doka don saboda jan kudin su wanda aka gano su a cikin wani hoton bidiyo da wani dan jarida anas armiyawa anas ya yi inda aka gano su wayannan alkalan suna karban cin hanci a wurin mutane suna karkata shari'a inda bai dace ba jaridar daily graphic ta ci gaba da rawaito jawabin shugaban kasa john ramani muhammad a lokacin da yake tattaunawa da gidan talabijin mijin ƙasar faransa ta france 24 a ranar talata a wani bangare na ziyarar aiki da ya yi na kwana uku a ƙasar faransa shugaban ƙasa john rabani muhammad ya ce hukumar shari'a ta ƙasar ghana dai za ta kafa wani kwamitin ladabtarwa wanda zai shiga ciki ya yi binciken irin jan kuni da ya kamata a ɗora masu wannan alƙalai 34 sai kuma jaridar da chronicle wacce ita kuma ta rawaito tsokaci da babban daraktan ma'aikatan nan ta fat ghana mr albert kandafa ya yi inda yake kwatanta majalisar dokokin kasar tamkar wata karin farauta ce na gwamnati jaridar da chronicle ta ce a cewa albert kandafa mutane uku masu muhimmanci a cikin majalisar dokoki kama daga kakakin majalisar dokoki shugaban masu rinjayi mai ladabtar da masu rinjayi duka mutane ne da shugaban kasa yake naɗa su wanda hakan da bai ba su dama su aiwatar da aikinsu kamar yadda yadda kundin tsarin mulkin kasar ya shirya albert kanafa ya ci gaba da cewa ganin cewa shugaban kasa shi ke zaɓo wa'annan mutane guda uku don haka sai su koma su zama masa karin farauta saboda in ba haka ba shugaban zai iya tsige su akan wannan mukami da ya dora su jaridar da chronicle ta ce albert kanafa ya ci gaba da bayani inda yake cewa idan za a zaɓi shugabannin majalisar dokoki kada a bai wa shugaban kasa iko da zai zaɓi shugabannin majalisar dokokin don saboda majalisar ta iya ta yi aikin ta yadda ya kamata ita kuwa jaridar da Ghanaian Times ta rawaito kira ce da mataimakin shugaban kasa Kwasi Emisa Ata ya yi wa sababbin wakilan majalisar ƙananan hukumomi da aka zaɓo su a kwana-kwanan nan cewa su taimaka wa majalisar don ta iya ta tara haraji ta yi aiki ba tare da taimako daga gwamnatin tsakiya ba. Jaridar ta ce mataimakin shugaban ƙasar ya gargaɗi sababbin 'yan majalisar cewa su tattara wa hukumomin nasu haraji su rage dogaro da suke yi a kan gwamnatin tsakiya da kuma gidauniyar ƙasa wanda hakan zai taimaka musu su samu ci gaba a cikin gaggawa jaridar ta ce an riga dai an rantsar da wakilai na hukumomin birane da manyan garuruwa da kuma gundumomi a faɗin ƙasar ke ɗaya wanda za su yi shekaru hudu a ofishi. Mun gode baba Yakubu Makeri kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu nan misalin kusan karfe uku da mintoci ashirin da na dare ne a agogon Washington DC. ga kuma kaɗan daga cikin ra'ayin ku sauraronmu. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Suna na Zaidu Balakowa sabuwar birnin Kebbi, shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana a Nisa dambe Bam, karamar hukumar da jihar Bautin tarayyar Najeriya. dama a kullum ni nakan faɗi ra'ayina dangane da kotuna da kuma 'yan sanda musamman 'yan sanda akan abubuwan da suke ko kwanakin ma ma ya magana akan abin da ya faru da wani mutum wata mata a wata jiha a nan kasar abin da 'yan sanda suka yi musu to gashi da yanzu ya sake faru a jihar zamfara duk duniya ta ji abin da 'yan sanda suka yi wayansu bayan allah har ma ya kai ga rasa ɗayan ɗaya daga cikin wayannan mutane sakamakon zaluntarsu da cutarsu da wayannan 'yan sanda suka yi wanda duk duniya ta ji kesa yasa nake ga shugaba buhari idan za a ɗebo yan sanda da yake zai sa a ɗauka dubu goma to wallahi tallahi tabbatar ya saka ido daga can zai sa sai domin in ba haka ba kuwa wallahi za a yi kuɗa mara ido don za a za a ɗauki 'yan sandan da ya za su zama gurgurgi domin akwai yara suna nan matasa da suna da mummunar ɗabi'a dama idan suka samu dama na shiga waɗannan kayan sarki wallahi sun samu hanyar da za su yi abin da ransu yake so abin da nake gwada shugaba buhari kenan wallahi ai kakatsan wajen ɗaukar wannan 'yan sanda in ko ba haka ba wallahi sai an gwammace kiɗa da karatu wannan sako na Allah sa ya isa kullum da ya kamata ya je gare su wasallam sako daga Ali Sabo Dambam karamar hukumar Dambam da Bauchin tare Najeriya na gode sai an jima fatan alheri gare ku sashen Hausa na muryar america tare kuke da madalcin Muhammad Tafa shugaban kungiyar muryan talaka ta kasa da garmar hukumar Tafa Bulewa ah, ina kira ga 'yan uwana. 'yan arewa maso gabas da mu mai da al'amarinmu ga Allah mu koma mu dukufa addu'a mu yafi juna domin saboda wannan annoba ta tarzoman tashin dumabumai da hare-hare da ake yawan kaiwa abin yana ni nime gagari kundila saboda haka ya kamata mu koma ga Allah a kullum jami'an tsaro suna ikirarin cewa nasara nasara nasara ana ta samun nasara to amma kuma gaskiya sai muna ta ganin abubuwan suna da karuwa yanzu ko jiya gashi na an je jihar yau an kai harin kunan bakin wake an sake shiga ga idan an kai hari na bindigogi abin da ga sunan saboda haka ina kira ga yan uwana da mu kokari mu koma mu tukufa addu'a domin Allah kawai shi ne zai kawo mana karshen wannan matsala ta annobar tashi boko haram saboda haka ina roƙon mu da mu ci gaba da addu'o'i mu riƙe addu'a sosai mai magana mu dasir Muhammad Tafa Balewa na gode sashen Hausa na Balewa. To muna fatar Malam Zaidu Bala kofa sabuwa za ka gafarce mu a saboda tankardar da aka samu a lokacin da ka fara bayyana ra'ayinka. Masu sauraro yanzu kuma ga Usman Kabira zai karanto mana takaitattun labarai. Wasu masu harin kunar bakin wake sun kai hari a birnin Damatura arewa maso gabashin Najeriya suka kashe akalla mutane goma sha biyar. hukumar bada taimakon gaggawa da ake cewa nema a takaice yan sun ce yan kunar bakin waken guda uku ne suka ta da bama-baman a cikin garin damaturu da ke jihar yobe shaidun gani da ido sun tabbatar da cewa ɗaya daga cikin harin na sassafe ya tashi ne a kusa da wani masallaci shaƙe da jama'a suna saniyar sallah haka kuma shugaban addinin kasar iran ayatollah ali khamenei ya haramta tattaunawar kai tsaye tsakanin kasarsa da amurka bisa abin da ya bayyana zaman illoli da ba za su kirgu ba ga muradan iran ya faɗi haka ne ga manyan kwamandojin juyin juya halin kasar ajiyar laraba a tehran duk da yake ya goyi bayan yarjejeniyar da aka kulla ta shirin nukiliyar kasarsa amma bai fito fili ya goyi bayan yarjejeniyar ba yarjejeniyar da kasashen duniya masu karfin fada a ji guda shida suka kulla Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gargaɗi Yahudawa da su zauna cikin tsananin lura game da hare-haren ta'addanci da rigingimu. Ya faɗi haka ne bayan ajiyar Laraba bayan wasu falasinawa sun kai hare-hare da wukake suka ga wasu Yahudawa. Ya ce fararen hular na kan gaba wajen yaƙi da ta'addanci dole za a sa zauna cikin lura a ziyarar da ya gudanar ga 'yan sandar ƙasar a jiya ya bayyana haka. To a gaishe ka, ma sauraro ƙarshen shirin wannan hantsi kenan sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali nake mana fatar alheri, a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.